sashen hausa na studio kalangu ya so gabatar da labarai daidai karfe biyar da minti talatin a nan ya mai asma na shi ke muku lalemar habin a cikin wannan shiri a cikin shirin za ku yi cewa ma'aikatan shari'a na kungiyar sinaji sun soma yajin aiki na ini biyu a yau batutuwan mutunta matsayi na musamman da kuma na albashi su ne dalilan yajin aikin sakataren kula da labarai na kungiyar na tare da karin bayani a wannan shiri karancin gas na girki da ake fuskanta a birane da dama na nijar yanzu haka ya danganta ne da raguwar yawan gas da suraz ke sarrafawa haka ministan kasuwanci ya bayyana a jiya inda ya kara da cewa an ɗauki matakan magance lamarin rahoton musamman na yau an shirya shi ne a birnin bamako na kasar mali za ku ji ire-iren matsalolin da ɗaliban Nijar da ke Mali ke fuskanta. sojojin kasar mali guda biyu sun rasa rayukansu wasu goma suka sami rauni a sakamakon wani hari da 'yan bindiga suka kai a arewacin kasar in ji wata sanarwar ofishin ministan tsaron kasar da kamfanin dillancin labarai na kasar faransa ya wallafa sanarwar ta nuna cewa barikin sojan mali da ke tarkin da kusa da gawo ya fuskanci hari mai sarƙaƙiya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane biyu tare da jikkata wasu goma. ministan kasuwanci sa'adu saidu ya bayyana dalilan karancin gas na girki da ake fuskanta yanzu haka a niger a wani taron manema labarai da ya kira lamarin ya samo asali daga raguwar yawan gas din da matatar mai ta zandar ke sarrafawa ministan ya ce an ɗauki matakai domin ganin an biya bukatun masu amfani da gas din gungun muhammad dantani na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto Rishin gas na dahuwa da aka fuskanta tsawon wanga wata a ƙasar Nijar na da alaƙa da yanda ake kawo shi daga matatar man feta ta zandar da ke sarrafa gas ɗin da ƙaramcin adadi. Wannan kamfani da ke bayar da tankin motocin ɗaukar mai takwas kwatankwacin kaso 60 bisa ɗari na bukata a yau baya wuce tankin mota hudu da take bayar halin da ya haddasa hawa-hawan farashin. Haka dai ministan kasuwanci Sadu Saidu ya bayyana wa kafofin labarun ƙasar Nijar a ajiya domin kawo sauki ga lamarin za a girka ajiyar katifin kawo daidaito a faɗar ministan a nata bangare kamfanin kula da man feta na ƙasar Nijar Sonidep ta saka odar ton dubu biyu da za a yi katifin su musamman a nan yame a yanzu hakan dai adadin gas ɗin da soraz ɗin ke hakowa na bada damar dukkan yankunan ƙasa su wadata da samun gas ɗin a cewar ministan kasuwancin a cikin jawabinsa na taron baiwa kafofin labaru bayani kamar yadda majalar de Sahel ta rawaita. a gaida gungu muhammad dantani kungiyar ma'aikatan shari'a Sinaj ta soma yaji aiki na ini biyu a yau laraba ma'aikatan na tilastawa a biya musu bukatunsu da ke kumshe cikin wata takarda da suka ajiye a watan mars na 2018 bukatun sun hada da samun matsayi na musamman da kuma biyan albashin sabbin ma'aikatan da ake kira grefie. Maitar Abubakar Musa, sakataren watsa labarai na kungiyar ta Sinaj, ya yi wa Habibu Garba karin bayani. akwai abubuwa da mun ka faɗi cikin aikin mu tana da illa shine mi da function public ne muke yanzu mun samu istatiwar ake ma istatiwar orin don na grefe to istatiwar wannan kuma an kai shi ya kamata a ce an fido mishi takarda wadda bisa gare ta ne za a biya mutane ga kuma ke kuma hallau don kowa ya kamata a san albashin shi daga bakin nawa ya kamata ya fara yau kawai muna sake aiki da muke nan gaba mu sai in su hata waye ba yau an ɗauki kannan mu aiki ya zama wata takwas yau ba su samu ko dala ko an tada samu su sun tahi kaga a gurguje cikin matsalolin muke inda waɗansu abu hankali bai ma shi amma yau mu muna nan muna jiran su su kira mu zamna mu tattauna mu samu sulhu bisa abin da muke tambaya rahoto dangane da al'amarin cin hanci da rashawa na 2018 ya baiwa nijar matsayi na 114 daidai da kasar habasha ko hp da kuma kasar ecuador inda suka sami maki 34 kan 100 cikin kasashe 180 na duniya a yankin afirka na kudu da sahara nijar ta kasance da matsayi na 20 a cewar kungiyar transparency international mamman wada shugaban reshen wannan kungiya a nijar ya ce kasar bata ci gaba ba wajen maki idan aka kwatanta da shekarar 2017 inda ya kara da cewa akwai sauran aiki a yaƙi da cin hanci da rashawa a yi rashi da adama da waƙi. Idan kuka kasafta alƙalumma na yaƙi da cin hanci da rashawa a shekara 2017 da 2018 Nijar tana nan a matsayin makinta ba canji ta 34 cikin 100. A bisa jerin ƙasashe Nijar ta samu sauyi inda ta zo ta 117 a cikin ƙasashe 180 a shekara 2017. Ta zo ta 114 a cikin ƙasashe 180 na duniya a shekara 2017. goma inda ta zo kunan doki da ƙasar Ethiopia. A bisa fagen jerin ƙasashe Nijar ta samu ci gaba saboda akwai da yawan ƙasashe da suka faɗi. Ya kamata a yaƙi cin hanci da rashawa, amma rigakafi shine ya fi takwana. A horar da matasa a fuskar kishin ƙasa sannan kuma su da kansu matasan kada su karɓi cin hanci. Da karshe kuma a aiwatar da doka. A cikin kasashe 180 da rahoton ya shafa, kasar ne da kasar new Zealand sun kasance a sahu na gaba a yaƙi da al'amarin cin hanci da rashawar, inda ɗaya bayan ɗaya suka suke da maki 88 kan 100 da kuma 87 kan 100. gudanar da nazari tare da inganta ka'idodin aiki tare wajen kula da iyakoki shine makasudin wani taron muhawara da ke gudana a wannan mako a nan yamai wanda kuma ya hada wakilan kasashen niger mali sudan chadi tunisi libi da kuma algeria sani umaru shugaban sashen takardun ajiya na tarihi a ma'aikatar ministan wato cikin gida ya yi wa maryama gello karin bayani Mutum dubu ɗari biyar ne suke tsallakawa daga wata ƙasa zuwa waccan. Ba wai magana tsaro ne kaɗai ba, ya kamata a ɗauki matakai a fannin kiwon lafiya, saboda waɗannan mutanen ba a san cututtukan da suke ɗauke da su ba. Sannan akwai batun tsaro, wannan shi kuma sai an cike ƙa'idodin aiki kafaɗa da kafaɗa na tsaron iyaka. Gurin da muke son cimma shine haɗa ƙungiyoyi da abin ya shafa domin kula da tsaron iyaka da kuma ƙididdigewa da buƙatar da ke akwai a fannin hulɗa na aiki da kula da iyaka sannan kuma a samar da hanyoyin cuɗayya aiki tare tsakanin iyakoki na ƙasashe wajen yaƙi da safarar baƙin haure ta barauniyar hanya. Muna shirya da muku cewa wannan shiri ne na ma'aikatar ministan cikin gida na Nijar tare da haɗin gwiwar ƙungiyar OEM mai kula da 'yanci rani. Gano muhimmancin tafiye-tafiye a yankin Sahel shine makasudin wata muhawara da aka gabatar jiya a Yamai wato a jami'ar Yamai. mai bada lachar Riyal Puch wanda dan jarida ne kuma mai bincike kan maganar tafiye-tafiyen a Nijar ya yi wa Umar Hamma ƙarin haske. Na gabatar da sakamakon bincike da na yi mai lakanin Libya kamar Turai yare ne na harshen Hausa yanda mutane da dama za su samu su gane dan abu ne muhimmi ha a Turai yanki zuwa yanki a can ma ana samun shi da yawa fiye da yanda ake zuwa Turai kuma na ɗuma bisa batun wannan lissahin duna na zuwa Libya balema tun shekara ta dubu dubu duk da a halin wargajewar siyasa da kuma yakin da ke ci gaba da gudana a libya wannan lissafin duna har yanzu akwai shi wannan tunani na libya kamar turai da bakin haure ke faɗi wannan batun ne na bayyana a ga muhawarar bisa turo air mutanen tilas tilas akwai mutane dubu ɗari uku da suka komo nijar a yayin da yakin ya barke inda wasu suka iso gida da tallafin oem wasu kuma suka zo da kansu da kansu hannu sake ba kotanka Tantance matsalolin da al'ummar Arlit ke wato ta gano a fannin kiwon lafiya da tarbiyya da kuma samar da hanyoyin magance su. Wannan shine makasudin wani horo da aka baiwa masu ruwa da tsaki a waɗannan fannoni guda biyu a makon da ya gabata a garin na Arlit. Ture Sangare shugaban kungiyar da ke tallafawa fasahohin al'umma wanda kuma ya bulo da wannan tsari ya yi wa Usman Umaru ƙarin haske. Fitar da ke gare mu ita ce mu ƙididdige hanyoyin mafita ga matsalolin da al'ummar garin ta gano da su. Da yake mun samu kwatankwacin hanyoyin mafitar sai muka zo wajen al'ummar don mu mayar musu sakamakon yadda muke gani ya kamata a ciwo kan matsalolin da aka gano euh, kuma a samu goyon bayan su don a gudanar da aikin gabatar da neman tallafin goyon baya na mahukuntan garin. Za mu ga mahukuntan don ya kasance an samu ƙarin gine-gine da ƙarin mai da hankali ga batun bada ilimi da na kiwon lafiya. A eh, fannin bada ilimi muna son adadin ɗaliban da masu bada karatu cikin kowane ɗakin darasi a mutunta shi. Adadin ɗalibai a eh, cikin ɗakin bada karatu talatin zuwa talatin da biyar ne ya kamata wannan kimar a mutunta ta don a samu cimma halin bayar da ilimi mai inganci. Ƙungiyoyin bin lamuran karatu kamar su kojes ya kamata su ma a ƙarfafa su bisa ga ayyukansu. Wasu tani da ke baiwa ababen hawa hannu a Yamai ba su aiki a wurare da dama. Shugaban da'irar Yamai ya bayyana cewa kwararru na ma'aikatar magajin gari da kuma jami'an masu kula da hanya sun gabatar da takarda mai dauke da jerin sunayen wuraren da watattanin suka lalace da kuma wurare masu muhimmanci inda ya kamata a daidaita al'amura ba tare da bata lokaci ba. Shugaban da'irar Yamai Muktar mamudu ya yi wa Maryama Yallo ƙarin haske. Euh, Mun karasa tattara takardu tare da euh, haɗin gwiwa jami'an tsaro da suke kula da hanyoyi. Jami'anmu sun yi raskuna duka iya bukatocin da ke akwai a matattara hanyoyin da ke bukatar yi. Mun yi fasalin wuraren da ke bukatar haka. Muna aiki tare da PJRC wajen aiki da takardu da kuma ƙaddamar da ayyuka zuwa wuraren duka mahaɗa na birni mai kafin taron IA. E Muna fatan gyaran wuraren matattara na birnin Yamai inda muke son yin haka a cikin kowane bangare na birnin Yamai inda akwai bukatar yin haka. Kasafin kuɗi na Majalisar Shawara ta Jihar Agadas ya tashi miliyar biyu da miliyan ɗari a wannan shekara. Haka sakamakon zaman taron majalisar da ya kammala a ranar Lahadi a Agadas ya tsayar. a Amumun Agali mashawarci a majalisar ya yi wa Anise Karim karin bayani. Kasafin kuɗi na ayyukan shekara 2019 bai kai yawan na shekara 2018 ba, wanda ya tashi ne miliyar ɗaya da miliyon 78. A shekara 2018 ya tashi ne miliyar ɗaya da miliyon 92 da jika 700. Wannan na ayyukan shekara 2018 ne. Akwai kuma kasafin kuɗi na musamman da suka haura miliyar biyu da miliyan ɗari uku da ishirin da biyu da 'yan kai. Wannan abin da ya shafi wuraren da za a yi ayyuka ne a fannoni da dama, kamar muhalli, kiyo, gine-gine da duka ayyuka da suke iya kawo ci gaba. Kasafin kuɗi na shekara dubi da goma sha takwas an ɗan samu bambanci, ko da yake muna da aniya amma ya kamata mu yi a zahiri. Idan aka duba kuɗaɗen lanhon da ya kamata mu samu ba mu samu biyan bukata ba. yanzu kuma wasu rahoton mu na musamman akalla 'yan nijar 300 ne ke karatu a cikin tsangayoyi da kuma manyan makarantu na jami'a a kasar mali sai dai saboda dalilai da suka danganci rashin kudaden karatu ko kuma makara wajen biyan kudaden wasu ɗaliban suna gudanar da ƙananan ayyuka domin su tsira abokiyar aikin mu rukayetu Abdulrahman ta shirya muna rahoto a bamako gungun muhammad dantani na dauke da fasara A ƙasar Nijar ɗaliban jami'a 'yan Nijar ana rubuta su ne ga ɗaukar ilimi mai zirhi bisa ga fanni-fanni kamar na kiwon lafiya, noma da ilimin kimiyya. Jimilar su da ta kusanci ɗalibi 300 kaɗan ne daga cikinsu ke samun alawus ɗin ɗaukar karatunsu. A balbalin jami'ar da wuya a samu daidai kimar jimillar masu samun alawus ɗin wannan ɗaliban jami'a marasa alaus na fuskantar lati wajen biyar kuɗaɗen ɗaukar karatunsu. da na hayar ɗakuna. Aminu Muktar Ali, ɗalibin jami'a ɗan asalin Nijar a makarantar fannin kiwon lafiya a ƙasar Mali, kuma babban sakatarin ƙungiyar ɗaliban Nijar a Mali ɗin. Muna da ragowar kuɗin makaranta na bara da ba a turo ba har yanzu. Yanayin ya yi kamari, ba mu da hali, muna laɓewa ne da 'yan jarida su yaɗa labarunmu. Bai daɗe ba aka kawo sabon shekada muna ƙoƙarin haɗa kyakkyawar hulɗa da shi. Mun kai ɗalibai ɗari uku uku, akwai masu karatun fannin noma su ɗari da goma sha shida, akwai masu karatun kiwon lafiya, akwai kuma waɗanda suke karatun kimiyya. Hamza Mustapha ta ɗaliba ce 'yar niger a Mali tun shekaru shida uwayenta ke zuba mata jika ɗari uku na sefa kowace shekara adadin kuɗin darasin da take ɗauka domin fafutukar biyan bukatunta a kowane wata tana gudanar da wasu ayyuka daban ga abin da take faɗa. faɗa. Shekaru shida kenan da nake nan kamar kowace ɗaliba ina fuskantar matsaloli uwaye suke biyan kuɗaɗen karatu. Kowane ɗalibi na ƙasar Nijar na biyan jika ɗari uku a kowace shekara. Ɗalibai suna 'yan dubaru suna haɗawa da kasuwanci kamar sai da shadda. Game da rishin wurin kwanci a makarantar Muhammadu Faisal ɗalibi aji shekara ta bakwai a fannin kiwon lafiya ya zama tilas gare shi ya ɗau hayar ɗakin kwana don haka sai ya lumka ayyukan dare a asibiti. Kudin haya ka goma sha biyar ne zuwa shika hamsin. Yanayin rayuwar yana da matukar tsada a nan. A wani karo sai na yi wani aiki ana bani shika biyu zuwa shika biyar. Waɗannan ayyukan biyu su ne nake yi ta kwana. A ganin Muhammadu gwamnatin Nijar ya waje ba ta mai da hankali ga kulawa don ta rage ma ɗalibanta da ke ƙasar waje wahaloli don haka ya ba da shawarin gina musu ɗakunan kwanci. Ƙarshen shirin kinan na maraicen yau a huta lahiya.